Sabuwar jam'iyyar adawa ta APC ta dare gida biyu a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. A makon jiya ne dai wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta APC suka gudanar da wani taro inda aka zaɓi Alhaji Ibrahim Bako Shatima a matsayin shugaban jam'iyyar na riko tare da wasu makarrabansa guda hudu. sannan kuma a ɗaya gefen a ranar litinin ɗin wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar sun gudanar da wani taron inda suka zaɓi alhaji baba aminu a matsayin shugaban riko na jam'iyyar ta apc a nan jihar niger shi ma tare da wasu makarabansa guda hudu alhaji umar sha'aibu tsohon shugaban rusasshiyar jam'iyyar apc kuma wanda yake tare da bangaren Ibrahim Bako Shatima da suka gudanar da zaɓensu a makon da ya gabata ya ce zaben da suka yi ai halattacce ne. Shugabannin APC na ƙasa su sun san wanne ne shugabanci na aini a jihar Neja su kuma za su faɗi ga shu zaɓe wanda suka yarda da shi. Ma tabbas mun yi zaɓe a yanzu ba wanda ya ce mana zaɓe mu ya haramta amma sun ce an aiko da leta cewa wannan leta na boge ne fojiri aka yi an kirkiro shi ne wannan leta na boge ne sanata ibrahim musa dan majalisar dattawan najeriya ne da ya halarci taron da aka gudanar a ranar litinin dinnan. inda aka zaɓi alhaji baba aminu wanda ya ce shi ma wannan taron shine ingantacce a gare su wannan ne ingantacce wannan ne sahihi saboda har daga national sun aiko waɗanda za su sa ido 'yan abin ga inec suna na sun sa ido kuma a cikin mutum 31 na state interim management akwai mutum 21 cikin 30 an samu 21 wayahi 21 ko guda goma alhaji abubakar lado dai shine shugaban matasan jam'iyyar ta apc a najeriya da ya wakilci uwar jam'iyyar ta apc daga abuja ga abin da yake cewa eh su sun yi zaɓe kuma sun yi kaddamar shi yasa jam'iyya daga national ta rubuta min leta rubuta min wasiƙa ta ce in gaya musu cewa wannan zaɓe da suka yi da wannan kaddamar da suka yi national bata san da shi ba saboda haka nan ah, ba san da wannan ba san da wannan da aka yi ba harka ce ta jam'iyya kuma bayan wannan zaɓe da muka yi ina bai tabbata muka yau za mu sa kwamiti da dattawa domin sasantawa wato reconciliation committee za mu sa a kira su mu ji me ya hanzari su na zuwa su yi wannan zaɓe har su kaddamar ba tare da masaniyar jam'iyya daga national ba. Tuni dai masana harkokin siyasa a nan jihar Niger suka fara nuni da cewa wannan babban kalubale ne jam'iyyar ta APC ta fara cin karo da shi a nan jihar Niger. musamman ganin yadda hamshakan 'yan siyasa irin su abubakar magaji barista david umar na bangaren ibrahim bako shatima suka ja daga tare da nuna yatsa ga bangaren sanata ibrahim musa da sauran 'yan majalisun da ke tare da bangaren alhaji baba aminu hausawa dai na cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta ƙare mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a najeriya